Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata idan ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da wani mai suna Rabi Yusuf Idris wanda yake aiki a Ministry of Petroleum Resources a Abuja in ba manta ba ya tsaya ne a inda yake mana bayani game da yadda wasu abubuwa suke tafiya a cikin al'umma musamman in mutum yana da wata nakasa ko kuma aka ce an samu wani shugabanci inda yake kira da cewa shugabanni ya kamata su lura da nakasassun ne ba maganar bukatar kansu ba. Mu nakasassu mhm. a gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyarmu haka so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su dan duba wannan. Mm. Akwai abubuwan da ya kamata su dan eh, nima dan eh, empowering din mu hakan nan hmm, dan hmm. lima mana abu ayyukan yi hmm. a muna rika yi amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu ko a samu mutanen da za su iya taimakon da kasassun ne ba wai waɗanda za su taimaki kansu ba kawai saboda muna da waɗannan matsaloli wani lokaci zai ga shugaba zai taimaki kanshi ne ba zai taimaki yara kuma sai su sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara to to amma maganar rayuwar iyali fa kana da mata kana da yara inda su ya kake tafi da su a matsayinka wanda kake ga cewa gashi nan kana da wannan bukata ta musamman a jiki ta rasa wata wani sassa sai kuma gashi iyali sun zagaye ka misali. Akwai su? Na mala. Alhamdulillah ina da mata na ya aure a cikin shekara da ya wuce. Eh. Wato mu matsaloli ne muke samu idan sai ka ga yarinya tana son ka amma iyayen sai su yadda su baka. Mm. suna eh, wasu ma sai a rika cewa ba za ka iya kwanciyar auren ba wasu ba su ce ma mm. ba za ka haihu ba. Mm. Duk haka za a rika faɗa ma yaran har su zo su zama Mm. Mm. sun ki abin sun a akan abin ba sai su zama hopeless a kai kaga irin wayannan abubuwa mu kuma mun fi samun sha'arewa mm. sai ka ji ana ana na kasan naka ana ana aibanta ta haka a gaban mutane wanda zai sa zama makaskanci a gaban su to za ga yaran suna son ka amma iyayen wani lokaci ba su so to alhamdulillah za ga kuma wasu iyayen suna karfafa ƴaƴan nasu har ka samu kai ka aura kuma alhamdulillah ni gaskiya da da da nake samu dan abin da nake samu ina mm. kokari ina ya ma iyali na bukatun su mm. daidai da yanda daidai da yanda to to matarka lafiyayya ka aura ko ko gurguwa ka nemo ko ko yaya a'a matata lafiyayya ce mm. baka samu tasgaro ba kenan eh baka samu tasgaro ba wajen neman kenan idan Allah ya baka yaya ya kake kokarin tunanin yadda zaka yi da su musamman ganin cewa ga ka da wannan misali magana ta eh, nakasa ko kuma bukatar ta musamman kamar yadda mu muke faɗa shin ya ka shirya renon yara eh shirin renon yara na shine eh, daidai yadda nake samu daidai samu na zan Mm. yi kokari yana tafiyar da su a daidai samuna yi mm. ah, kokarin siya musu sutura mm. tarbiyyantar da su da kai su makaranta ah, insha Allahu ba zai gagara ba kuma ni zan yi kokari in sa mata na akan hanyar na koda da dai ba zan iya daukan su ban ce zan kai su makarantan ita zan yi kokari in rika a nuna mata yadda za ta yi ta kai su makaranta ta dawo da su kuma ni zan rika supporting din su insha Allah abin da nake so kenan to da ko yanzu mm. akwai kannina da nake dan taimaka musu hakan nan kaga tunda har zan iya taimakon ya ya'ya na su ma na san in Allah ya yarda zan iya taimaka insha Allah to to yanzu misali idan aka ce ka faɗi misali a matsayinka na misali mai nakasa ko makamancin haka me za ka ce aka ce ba da shawara yaya za a yi ko kuma wani abu ɗaya ne ya kamata idan aka yi duk wannan matsalar sai ta kauce ma masu bukata ta musamman a gwamnatance zan yi uku eh misali a gwamnatance a a gwamnatancen ai da zai yi magana akan cewa su karfafa zuciyarsu su nan a gwamnatance me ya kamata gwamnati ta yi ta karfafa ku a gwamnatance shine a hmm. samar musu da wani hanya da za su rika samu kuɗin Eh, shiga mm. shine wannan babban al'amari ne mm. idan gwamnati ta yi kokari ta sa mutanen da ta tabbatar da cewa za su iya yin wannan abun ba wanda ba za su iya ba sai dai su makansu mm. wayanda za su iya taimakon na kasassun nan su tabbatar da cewa mutanen nan sun samu abin da ake so suna samun kudaden shigansu daidai da yadda ya kamata shikenan ai ko allowances ai gwamnati za ta iya za ta iya samar da hanyar da za ta rika ba su alawi alausa alausa ka mm. yawa kuma yanzu kasance wannan eh, free education din nan ya mm. kamata a daɗa tabbatar da shi kaga mm. ana cewa free education free education ne amma ilimin kyauta tun da na fara karatu na har na gama biya nake to sai a ce sai wani ya sa maka sai wani shugaba ne ya sa maka hannu sannan zaka je na biyan kuɗin makaranta to kaga ai hakan nan matsala ne ya kamata a ce kawai da aka ce mu za mu karatu ne kyauta to ci gaba da karatun mu kyauta ko da yake gwamnan Kaduna na ga yayi kokarin wannan ana yi ma kowa da kowa ma yana yin karatun kyauta amma an aka je higher institution karatu na na jami'a za ka ga duk da haka dai biya muke ya kamata a ce shi ma an samu gwamnatoci tana suna suna karfafa mu suna barin mu muna yin karatun kyauta mm. ni da cikin abin da nake tunanin insha Allah in aka samu wa'annan abubuwa in Allah ya da za mu samu sautin abubuwa hakan nan Eh. ma ƴaƴan da ba za su iya eh, biya musu kuɗin makaranta ba hmm. a sa su a makaranta su rika yin karatun nan kyauta saboda kaga akwai guragun da sai sun yi bara in suka yi bara za su zo su biya mu kuma yayin nasu hmm. makaranta akwai su haka to kaga har in dai zai je ya bara ya biya ma dan shi kuɗin makaranta kaga in ya samu hanyar da gwamnati za ta rika taimakon shi da wani kuɗi wanda zai rika eh, yin wani abu kaga zai mm. zai da biya ma kudin eh, zai da biya ma ƴaƴan kudin makaranta mm. har gwamnatin ta zo ta cire ma ƴaƴan ma tunda in kai na kasashe ne ya kamata har ƴaƴan ka su karatu kyauta ne haka a ƙarshe to amma yanzu misali yan siyasa daga ƙarshen ƙarshen tambayar da zan ma kenan yan siyasa kana kallon su a matsayin waɗanda kuke turin mota wahala a ce kun tura kun yi zaɓe an zo an muku daɗin baki kuna da nakasar amma ba a gani ba an daɗin baki kun je kun kada ƙuri'a ku da ƴaƴanku da danginku amma ƙarshe kuma ɗan siyasa ya hau gashi ana ta son a yi ɗan doka ta ɗan ma kare muku martaba da sauransu abin ana ta cin makauniya shin kana kallon a matsayin 'yan siyasa sun ba da ku wai gafiya ta kuma jelata ta leko ba su yi mana komi ba mm. ni abin da zan ce kenan mm. gaskiyar magana kenan yan siyasa ba su yi mana komi ba. Mm. To me ya kamata ku ku ɗauki mataki a kai misali kuna da matakin ɗauka? Sun jawo mu a jiki kamar yadda suke jawo masu kafayen wasu kuma ya kasance an jawo mu jiki. Kuma ya kasance har shi Eh, majalisar dattawa da majalisosun nan dai ya kamata a mm. ce dukkanmu mu ma an jawo mu ana ba mu ko da eh, eh, wuri daidai ne mm. ko da dan percentage din da za a ba mu dan kadan kadan ne mm. a sa baka ya ba rataya ni abin da nake gani kenan ya kamata a ce mu ma muna da kujeru a cikin wuraren nan amma in ba haka ba za ka gama wahalhalin ku gama wahalhalin ku sai dai wasu daga ciki ne za a dan ba su dan kuɗi ɗan kaɗan wanda ba zai share musu hawaye ba kuma sannan makamai ya kamata gaskiya ya kamata a rika daidaitawa ya kamata a rika daidaitawa da mu din da masu dafa. tunda har yanzu za ka ga akwai bambanci tunda kuna zuwa wani wuri sai kaga an nuna maka kai na kasashe ne lafiya da na kasa duka abu ne da ya yakan faɗo wani lokaci haka ai wato gaskiya na kasa ba kasa wannan ba kam a ina matukan farin ciki ni kamar ma ni aka yi ma wannan wannan shiri hmm. saboda shirin gaskiya yana yana ainihin sa muna mun samu karfin zuciya mun samu karfin gwiwa na mu yi abubuwan da ya kamata yana canza mu daga rauni mu koma muna da masu mu koma masu karfin gwiwa mm. gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu haka to malam rabiu yusuf idris mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa da mu na tsawon lokaci haka a cikin shirin na kasa ba kasa ba in allah ya so za mu ci gaba da laluba ire-iren ku in mata kama kai din wata ran za mu sake wayarka na gode to ni ma na gode Allah saka muku da alheri duka duka nan shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya kammala sai Allah ya kai mu wani makon za a ji mu da wani sabon shirin yanzu kan a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi ba kwan namu Rabiu Yusuf Idris sai kuma Julie Leathers Gresham wacce take hada mana sauti kamar yadda ake jin sa. Usman na Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na kasa ba za ta zama kasa